السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله. باب في طلاق السنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصعد عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر فليراجعها ثم ليمسك ثم ليسل ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك يا عيسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan satin da muka wuce satin da ya wuce mun shiga babin babu fi talaki sunna mun gaya maku cewa ba abin da allah ya bari ba abin suna manzan allah ya bari akan rayuwar al'umma manzan allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu a sare yake don ma mu'amala da ya fi wuya zamantakewa iyali a gida don shi ne usra shi ne ake kawana bani adam don aure da zamantakewa aure su suke fito da gwalagwalen al'umma to inda aka rasa waɗannan abuwa to al'umma za su lalace in ka lura al'umman da ba su da tsara aure gai rayuwansu ko da sun ci gaba rayuwansu ko da sun ci gaba da ilimi rayuwansu ko sun ci gaba da irin fasaha na duniya to amma shi ka gai tsarin rayuwarsu da dabbobi ba bambanci za a gai mutum irin rahaman nan na iyaye irin tosayawa na dangi babu nafsi-nafsi ne kisan kaje kasashen waje za a gen an yi gidajen gajeyu mutum ya gaji da babansa shi aje sha can shi ranar shekaru ya shekara ya cika je isiyo fulawa fulawa da wani abu je kai masa kuma mutum zai ya haihu yara barkatai kuma ya ki karbar su ko ina shekakken kisa ma'ana ba doka dokan da za a yi shine kana da mace daya ka aure mace daya ka yi takardar rigista a wajen hukuma don karka kara man ka sake ta ga bala'in zai biyo ka wani yancin mara mana suke yi kuma mazamanci kewan aure da mulatafa da rahama a kan iyali babu shi irin tunanin su mutum zai bi mace su ta haihuwa in ma daga baya su fasa auren uwan ta tafi da yayan dai kai wani ga rayuwa dai barkace to mu a ta saki rabuwa da matanka akwai dokoki mun gaya maka suki sunna gashi kamar haka in maka suki mace tana cikin tana cikin sarki baka san da ita ba tana gama ginin al'ada ta yi wanka baka san da ita ba shi ka ce na saki ki saki daya da shaida a gaya mata asalin saki ba a bukatar rubutu shaida mutum na waje amma mutane biyu zaka shaida wane na sake ta saki daya al'ummar su shaida ga shaida ga kuma ta gama ginin al'ada baka san da ta ba wannan shine suke sunna ɗaya kenan na biyu shine ka sake ta alhal tana ciki tana da ciki ka ce na sake ki da shaida yau na sake ki lokacin da tana da ciki don ba ta gan gina al'ada ba ta gan komai shi kuma ka sake ta saki daya kuma ka sake ta labzi daya kar ka hada labzi biyu ko uku saki kalma daya shine saki na sunna to waɗannan shine ake kira sakin sunna kuma ka sake ta ba ta cikin ginin al'ada wannan shine sakin sunna sakin bid'a kuma ka sake ta cikin sarkin da ka sadde ta zan tambaye ku fa duk wanda magana da yake shi na tambaye ku kai ne zuba min ido in ma san abin da nake yi ba don ba wasa maciji muke yi ba ku ta zuba min da ku tashi yi nan zarba sai me yake yi ba karatu ake so ku yi Allah ya samu dace ba ku da wani gatar duniya da lahira shi ku fahimci jinin ku wallahi mutum bai fahimci addinin sa to shi ne dabba dude ne ma'ana na ce sakin sunna ka saki mace ta gama yin ginin al'ada kuma ba baka sadde ta ba wannan ake kira sikin sunna fiyo ka sake ta tana cikin ciki tana da ciki wata daya wata biyu ne zaka iya sake ta kuma ka sake ta ba cikin ginin al'ada kuma kar ka sake ta lafzi biyu ko lafzi uku na sake ki sake uku kana zazare do shi kenan ta waɗannan bai kamata ba to akwai sakin bida sakin bida ne ka sake ta tana cikin ginin al'ada ka sake ta ko ka sake ta saki dubu saki biyar saki shida saki uku wanda sakin bida ne kuka sake ta tana cikin sarki kasa da ita. waɗannan sakin bidoyi ne wannan na faɗa kun gane wannan to shi ne malamin zai koro maku ajisai duk ajisan da ya zo akan abdullahi ibn umar da ya saki matansa na gaya maku imam albani ya tattara sanadin wanda aka ruweto shi abdullahi ibn umar da ya saki matansa alhali tana cikin ginin al'ada an samu adadin ruwa ya kai goma sha na gaya maku sacin da ya wuce ya kai goma sha saboda haka malamai sun biyo hanyoyinsa daban-daban za mu fara farko mu bi shi san mu gama san baki daya she mu yi abin da yake da alaka da hukumce sa. ya ce a dasa na ka anabi imam ka anabi ne babban almajiri imam na maliku ne ina daga cikin manya-manyan almajiran imam na malik an malik imam, imam maliki damu imam makil imam maliki imam dar hijira an nafi nafi kun san maulana abdullahi ibn umar wanda ya saka ike cewa ana abdullahi ibn umar annahu tallaka imra'atahu ya sake iyalinsa shi abdullahi ibn umar wa hiya al-ha'id al-hali ita matan tana cikin ginin al'ada ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi lokacin ba hukunci akai amma shaidna Umar tunda Allah ya bashi wani baiwa duk abubuwan da shaidna Umar ya bada shara shawara kai shi ga gan Qur'ani ya sauko ya tabbatar da shi ha kawai shaidna Umar yana gan wannan abu akwai walakin a ciki bashi da ilimi akai shi ya zai ga manzon Allah fasala Umar bin Khattab baban abdullahi bin umar kenan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika shaitan manzo Allah ga abinda abdullahi yayi ya sike yalinsa alheri alhali tana cikin ginin al'ada fa qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yace murhu yuraji'ha ka hore shi in da matan ku jala nan wurin murhu yuraji'ha ka hore shi idawo da matan sun maliyun suka ha rike ta matansa ne ya yarda ko bai yarda ba matansa ne wancan sakin ya yi ko bai yi ba zan zo kansa amma ta dawo ba kawai rike ta mu'allaka ne ta zo gida kawai tana ci abinci kana harare ta a'a a dawo da ita matanka ne ka rike ta hatta ta har ta yi sarkin ginin da ya sake ta a ciki summa ina tare da ita ta yi sarki sarkin kuma tsakanin yake sabanin mata ne wasu mata kowane kwana goma sha biyar shi sun gangina al'ada wasu wata daya wasu kwana ishirin da biyar wasu wata uku wasu wata shida wasu shekara uku mata sabani mata daban-daban ne to ya ce sun mai suka ha ata tatuhar har ta yi sarki in ta yi sarki kuma tana tare da kai matanka ne sun matahid har ta sake yin wani sarkin kuma tana annanka matanka ne sun ma menene tathar da sake yin sarki ma'ana ginin da ka suke ta can wannan ka dawo da ita matanka ne wannan ginin ta dauke sai ta yi sarki kwana talatin ne kwana arba'in ne matanka ne ka yadda ko ka yadda matanka ne wancan saki ko ya yi ko bai yi ba za mu zo yi mangana kansa amma ka dawo da ta dole ka yadda ko baka yadda ba umarni Allah da manzansa ne matanka ne ta gama wannan gina aladan ta yi sarki kuma ta sake yin ginin alada ta yi sarki to sun ma in sha amsaka to sarki na biyu in ka so shi ka sake ta ba tare da kasar da ita ba wa in sha tallaka in maka ka rike ta ka ci gaba da aure ta ko kuwa ka sike ta kabla an yi masa kafin ka sike ta cikin eh, kafin cikin sarkin kar da ka sike ta bayan ka take ta baka taba ta ba shi manzo Allah ce fatilka iddatun allati amara Allah an tutallaq laha nisa' shine umarni da Allah ya bayar a saki mata a ciki na fata kuna gane wannan zance fatilka iddatun shine idda allaci amara Allah Allah ya ba da umarni an tutallaka laha nisa shine Allah ya ba da umarni a saki mata a kai menene umarnin Allah ce ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa fattaliku hunna li hinna wa ahsul idda na fatan gane fattaliku hunna li hinna li lamuna dille jima ne yake a waje malamai na fata kun gane za mu zo mu faranta wannan li hinna nan me ake nufi li hinna bi mana alwaqtin ku sake su lokacin da suke su a lokacin idda shine li hinna li waqt wasu malamai kuma sun ce a'a li hinna ma'ana a sake mata lokacin da za su iya fara idda wannan farawa ne ba lokacin yi sa ba ne to za a zo akwai hukunci kan wannan lamu wanda shi ya sabbaba sabanin malamai shin mace ka sake ta jinin za a kirga ko sarki za a kirga wannan lam ne kawo sabanin na fata kun gane mutum ya sike matansa an ce ta yi idda shin idda za a fara kirga ginin ne ko za a fara kirga sarkin ne to duk ligiman nan akan li ne lam ne in li waqt aw li zamanin ma'ana a sike wannan shi aka ba da umarni a sike mata lamu ne wanda yake nuna shine lokacin da in kama da shi lokaci daban in kama da wannan shine umarnin da Allah ya ce a saki mata to wannan ba lokaci ba ne ma'ana farawa ne wannan mun gama jisan zan koma mu koma Allah yarda mu koma sabanin malamai akan wannan don ku gane shin ka saki matanka jinin aladan zaka kirga ko sarkin da ta yi zaka kirga yaushe kake da dama ka dawo da ta? yaushe kake da dama baka da dama ka dawo da ita yan wa addinin mu soki ne shi wanda ya nemi ilimi amma kana nan jinjirin jin daga shawara rayuwa sai kima da hukunci ne na ba an gane wannan hadisin buhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi imam malik ya ruwaito shi a cikin mutansa ibn jarud mai ruwaito shi na ba an gane ta maliki shi ya ruwaito wannan hadisin matn wa sanadan a cikinsa ne amma imam buhari da muslim suka ruwaito shi wannan hadis abdullahi ibn umar albani ya koke tattara hanyoyin baki daya a cikin al'irwa hanyar daya daya har guda goma sha uku saboda yana da ina da ba da fa'idodi na ilimi akan wannan hadisin shi sa muke so mu gama hadisin baki daya domin imam abu dauda akan saki ya koro saki sunni da bid'a kawai ya koro su baki daya to mun karanta shi shi mu koma muna warware abubuwan da malamin suka ce da ni shi ce haddasa kutaiba min sa'id kutaiba babban malami ne wanda imam buhari ma malamin sa sai mu sharaka da imam buhari shi abu dauda babban almajiri imam buhari ne ya sha karatu a gunsa kware kuwa yadda tirmizi eh, a kutaiba shi wannan kutaibat bin eh, abin nan shi abu dauda ya lazimci ah, imam imam eh, imam ahmad da yawa a ah, bai imam ahmad ba cewa eto eh, na ce annabi ne ci na ce mai inda imam tirmizi dai to kaga yanzu ma kai maka kuskure tirmizi yanda ya lazimce imam buhari duk karatu mafi yawa imam buhari ke ruwaito a gunsa na fatan gane haka ne abu dauda ma ya lazimcewa imam ahmad na fata ka gane ko da yake to she ce adadana kutaybatu mun sa'id akhbarna na lays bin sa'id an na anna ibnu umar tallaka imra'atan lahu ya saki matansa wa hiya ha'id alhar tana cikin ginin al'ada to shi ku kara wahidatan fitarwa siki kwaya daya bi ma'ana hadisin malik hadisin imam malik wanda ya wuce can wanda buhari da suka suka mun kagan anan shi ku gyalai can ce yace ya saki matansa to anan shi kai ya da maka cewa sikin kwaya daya ne kun ja wannan siki kwaya daya ne muslim ya rawaito shi wannan muslim ya rawaci bi sanadin a cikin musannaf yanda. mai littafi ya yi yadda abu dauda ya ruwaito shi haka musulmi ya ruwaito shi to hukumce hukumce ku ringa bin sa ka gan wannan ya kayyada cewa saki ne kwaya daya kuma saki ta tana cikin gina al'ada ci gaba mun ga tara jisai muna tafiya na qala hadathna usman bin abi shayba qala hadathna waqi' an sufyan an muhammad ibn abd الرحمن مولى ال طلحه عن صالح عن ابن عمر انه طلق امراته فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وليحامي طب kowane hadisi ba maimai ba ne kar wani ita karanta karatu daya ne ka ga hadisin farko ya ce ya ta a cikin gina al'ada bai fada nawa ba ne hadisi na biyu na kuteba ya ce saki na daya hadisi na uku duk kowane ji za akwai karin bayani Ke zai gaya ma ce hadasana usman ibn Abi Shayba akhbarna Waqi an Sufyan an Muhammad ibn Abdurrahman maula Ali Talha an Salim ibn an ibn Umar annahu tallaka imra'atahu shi Abdullah ibn Umar ya saki yalinsa wa hiya haid alhal tana cikin gina al'ada fa zakara zalika Umar lin Nabi shi shi Umar ya ga manzala wannan fakar shi manzan Allah ce muru fal a, ka hore shi idawo da ita idan ta idza isike ta, bayan ta yi sarki kage nan kamar ginin al'ada kwaye daya aka ce ta yi can gina al'ada guda nawa aka ce da ku biyu to a nan akwai karin ilimi sun malittalika idan ta hurat ma'ani idawo da ita irike ta matansa ne har ta yi sarki albashi shi suke ta na fata an gane awwahiya hamil akwai ziyada akwai suke ta alheri tana cikin ciki tana da ciki kaga wannan ziyadan baya cikin na farko wala na biyu na fata an gane karin bayan ne wannan don ku rike to wannan duk hukuncin zai zo wannan muslim ya ruwaito shi ibn jaru da ya ruwaito su imam tirmidhi ya ruwaito shi na fata kun gane wannan ko ba gane karatun ba wannan lafzin ثم ليطلقها سكيتا إذا طهرت أو وهي حامل كوي سكيتا الهار تنا cikin جنين مي إيه تنا دي ciki, تكي تو دليل يمكي تيتيوا in dai an saki mace tana cikin ciki ba komai ba bid'a ba ne mu ci gaba na jisna ku ringa gyalaye wajen da na ci ku gyalaye don zan bi shi daya daya daga baya na'am قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بصر قال حدثنا يونس عن ابن شحاب اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تعيد فتطهر ثم masa, شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق العدة كما أمر الله تعالى ذكره dai hadisi dai sanadin duk wanda muka fara ne shi a koma ce ziyaran da yake ciki fa zakara zalika umar ila rasulullah shi na umar ya je a gaya manzan Allah fa tagayyaza rasulullah shi manzan Allah fuskan sai canja ku jala nan wurin shi mai ba da hukunci kenan fatazayyaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah hada fuska ya nuna damuwansa, ya ga an shiga hakkin Allah dama baya hushi shan taba Allah to wannan ya nuna hukunci da zai zo siki mace a cikin ginin alada ka taba Allah da manzonsa fatazayyaza shi manzo Allah ya nuna baki raisa kuma sun makal muhu ka je ka hore shi falyuraji'aha sun maliyum suka idawo da ita kuma rike ta matansa ne muraja daban rike ta daban don a tabbatar matanka ne don ba faɗa haka ba za ce to ai shi kenan tunda kun masa mu zo ki zauna eh zo ki zauna muna nan tare ni ti ba ruwa da ke ba ruwa da ke shi karkato wuya bala'i za yi kenan shi barta mu'allaka tana cikin gina aladan tana gama gina alada tana wanka tutuna su ke ki tufi. shi da manzan Allah ce la da ke a dawo da ita kuma ka rike ta ka ne mantar duk abin da ya wuce kuma ya faɗa wannan alhali fuskansa a haɗe ke dan ba sai manzo Allah da hada fuska ba shi mai rahama ne wani sahabi ya ce ban taba haduwa da manzan Allah shi mun murmushi to kalmat fatagayyaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina da hukunci ku gyala a kansa za mu zo a doki hukuncin da malamai suka fada hushin da ya nuna kuma da murhu fal yurajiha suka ha irki ta hatta tathur har ta yi sarki sun matahi shi ta sake ginin al'ada ba da wanda ya saki a can ba fa tathur ta yi sarki sun ma in sha tallaka tallaqaha ya so isake ta alhali a tahira tana cikin sarki kabla an ya masa kafin ita bata fa zalika wadancanin hukunci ne manzan Allah ce ya faɗa talakul idda shine sakin da Allah ce a sakin mace su fara idda da shi na fata kun gane a sake su da za su fara idda ba wai a sake su suna cikin idda ba wani ilimi ne shi mu zo kansa wanda sun ce mace an sake ta cikin ginin an sake ta saki in an saki mace a fara kirga cikin sarki ya ginin alada shine saki da wanda suka ce sarki shine saki wannan karatun zai zo a kai na fata gane kama amara Allah ta'ala zikiru kamar yadda Allah ya faɗa ayan da na gaya maku buhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi nasai ya rawaito shi imam a rawaito shi a cikin hanyar ibn shahab akwai ziyada kansa eh wa kana abdullahi tallaka ha tatlikatan ya sake ta saki uku ne wannan ziyada na ibn shahab wanda ya zo wajen imam ahmad akwai wannan ziyadan akwai wajen ziyada wajen imam imam ahmad wa kana abdullahi tallaka ha tatlikan ya sake ta saki daya fa husibat biha talakan wahida shaka sake ta sake daya wannan ziyadan in ka koma imam ahmad zaka samu ziyada akai ina fata an gare wa gaira da sauransu mana wannan ruwayan da buhari ya ruwaito shi da muslim ya ruwaito shi da nasai ya ruwaito shi da isnadin isnadin imam ahmad kuma wanda ibn zahabi ibn shabi zuhri ya ruwaito shi akwai ziyada karshe ce wa kana abdullah tallakaha tatlikatan fa husiba biha talakan wahid shaka kirga shi saki daya zan zo kan wannan mutara shin an lissafa masa ko ba lissafa masa ba zan zo kansa wannan ziyada nan imam ahmed ne amma abu dauda bi kawo shi anan ba shi ku gyalaye menene ya bambanta da wancan shine fataghayyada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ya nuna baci raisa na fata an gane to wa mu ci gaba قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين اخبرني يونس ابن جبير انه سال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة يوه yake cewa kage duk malamin akwai canji malamin da suka ruwaito wajen imam ahmad eh imam shena abdullahi ibn umar kage nan ya ce an ibn sirin na yunus ibn jubair annahu salih kage yunus ibn jubair annahu salih ibn umar kaga yin wannan malamai da suka ba na fi bana nan wurin kala kan tallakta imrata ce nawa ka saki iyalinka ya ce fakal wahida su daya ka gane ku gyala nan wurin ya ce su daya na suke ta wannan hadisin ina ayyada ruwayan imam ahmad ina ruwayan ina ayyada kuma ruwayan imam eh, ibn eh, kutaibat bin sa'id da muka wuce ya nuna cewa saki kwaya daya ne ba saki biyu ba ne ba saki uku ba ne ba saki dubu ba ne na fata gane tawwa mu ci gaba wannan hadisin sahihi ne imam abdurrazak mai ruwaito shi shi musannaf abdurrazak shi ya ruwaito shi hadisin sahihi ne na'am قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال فعلت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل رجل بلغ امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر بلغ امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مر فليراجعها ثم ثم يطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فما أرأيت إن عجز واستحمق الله أكبر روان كان بيني wanda ya bambanta da wancan to amma ku duk karatun na akwai ziyada wannan manyan malamai ba abinda zan ce da su shi Allah ubangiji saka masa alheri eh wadannan masu kutubu eh, sita ba karamin manyan malamai ba ne amma wanda suke ce kutubu sahihi sita wannan jahilai ne sahihai daban suna daban eh ba ce sahihi sita yan shiya suna so su ma karya shi ce mun ce sahihi sita a'a sunan sunan suna abu dauda tirmizi ibn maja nasa'i ana kira sunan buhari muslim shi ake kira sahihi akwai ziyada kuma shine sahihi sunan na abin nan abin da ake kira sahihi na ibn huzaima o ibn huzaima uh, sahihi na ibn uh, huzaima to da sauran wanda malamai suka kirga su sahihi amma waɗannan abu dauda da tirmizi ibn maja da sa'i sunan ne ake kiransa ike cewa mutum da ya tambaye abdullahi ibn umar ya ce shi yunus ibn jubair kala sa'atu abdullahi ibn umar kala kultu rajul tallaka imratan wani mutum ya saki matansa wa hiya hay alhar tana cikin gina al'ada to tambayansa da yi she na so ya masa yi masa isfam da zai gane she ce abdullahi ibn umar ya tambayi yunus ibn jubair kala ta'rifu ibn umar ina nufi kansa shin ka san waye abdullahi ibn umar shi da ake tambaya sai yake bani labari. a tarifu abdullahi ibn umar kuntu na'am ya ce eh na san shi shi ke kansa yake mangana to ya ce fa'ina abdullahi ibn umar kamar shi na ba labara ma shi na ba labara kansa ne don ku gane karatun fa inna abdullahi ibn umar tallaka imra'ata wa hiya ha'id ya saki iyalinsa alhal tana cikin gina al'ada fa atta umar nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasalahu shi umar ya tambe radiyallahu anhu ya tambaye manzo Allah fa qala muru falyuraji'ha thumma yutallikaha fi qubl iddatiha isike ta lokacin da zata iya fara idda ku jala nan gurin <laughs> wannan ilimi ne isike ta lokacin zata fara idda ma'ana isike ta sarki wannan isike ta a cikin sarki wanda wannan sarki shi zai sa a ginin alada zai zo i bayyana cewa bata da ciki wannan shi sa malamai suka cewa kirga a ginin alada ne ba sarki ba ne gyala akwai magana kan wani shi sa jisun ya ce ha sun mai tallika fi kubul ha in sake ta gabanin ta fara idda bai suke ta a cikin idda ba don ka sake ta a cikin sarki in ka ce a cikin sarki shi za ta fara idda bai ce ka sake ta a cikin idda ba ka sake ta ta fara idda wayo Allah na ba ka gane karatun me nake nufi me nake nufi ne malamai ka ni duwa na kuri ne ake gaya muku karfi na gaba malamai suna bayani shin ka sake matanka za ringa in ka sake ta tana cikin sarki shi ta gama wannan sarkin shi ta fara gini shin sarkin za a kirga uku ko ginin alada za a kirga uku kuna gane karatun kuwa baka da aure shi sa ba yadda ka fance mu ka gane mutum ya saki matansa tana cikin sarki shin cikin sarkin in ta gangina al'ada sarkin za fara kirga daya ne ko kuwa a'a sarkin shi ne mukaddiman da za a kirga in ka sake ta cikin sarki to shi ta zo ta gan gini daya to wannan ginin shine idda ta yi sarki sarki biyu shi ta zo sarki gini daya gini na biyu gini na biyu ka gan ana da sarki biyu ana da mai gini biyu shi ta yi sarki ka gan sarkin nan sarki uku kenan to wanda kana dama ka dawo da ita shi ta shiga gini na mai uku gini uku makana dama ka ka dawo da ita har ta yi sarki ta shiga sarki nawa kenan hudu wannan sarki hudu ma ba za a iya hana ka dawo da ita ba shi ta yi wanka lemeta ko ba gane ba na zo mutane suna zaune wasu ba su ba da cefana a gida ba hankalinsa tashe yake saboda gira muke kuna gane karatun kuwa rigiman da zamu zo a kai don karatu zai sa ku gane karatu zamu zo mu koma duk ajisan da muka fara zamu ta bin shi daya daya an cika siki matanka tana cikin sarki to wannan karatun falyuraji'uha thumma yutalliqha fi qubl iddatiha sake ta wanda za ta iya so ta kimsa ta fara idda kuna gane karatun mana menene idda jinin al'ada shake kira alkuru tun da sabani malami zan zo kansa in ka sake ta cikin sarkin don ta samu dama ta kimsa ta shiga idda idda shine mai gini. kirga gini za a yi kagan ta gama wannan sarkin sha kirga gini daya ta sake sarki a kirga gini biyu ta sake sarki a kirga gini uku wannan gini uku kana da dama ka dawo da ita ta sake yin sarki sarki nawa kenan hudu to in ta yi wanka ba dama ka dawo da ita in ba ta yi ba za a dawo da ita amma ta yi wanka magana ta kare su maliban kuma sun ce a'a in ka sate a cikin sarkin to wannan sarkin daya kenan in ka yi ginin ba ruwan da wannan ginin in ta yi sarki na biyu shine nawa shi ta yi ginin gini na biyu a gini na biyu dai ka sake ta a cikin sarki sha a kirga wannan sarkin to wannan ya saba wannan karatun don ya ce sun mai talliku haifi kubur har bai cika sake ta cikin idda ba sake ta lokacin da ta fara idda ashe wannan sarkin ba za a kirga ba sabanin maza babu hanifa da sauran malamai cewa karatu yana da wuya ku daina shan ruwa lokacin sanyi muke ku fahimci karatun karku nuna dakikancin ado na gunku ban yarda ba wayansu suna cewa in ka sake ta cikin sarki sha kirga wannan ka an rage ma ango an rage ma mijin lokacin zamaninsa in ka sake ta a cikin sarkin she ka kirga in ta yi gini daya ba ruwanka da ginin ginin alama daya kenan ta shiga sarki na biyu shi ta shiga gini na mai na biyu to ta shiga sarki na uku ba dama kamar da ita wai suna ce a kirga sarkin wai suna ce a kirga menene jinin to ina so ku gane wannan she mu mu fito da natija sabani malamai wanda sun ce a kirga sarkin suna kan daidai kuma suka ce a'a a kirga ginin alada su ne daidai ba zai maimaita wannan magana ni ba za a kalle ka kuma muna bol ba bismillah mala kan bayani me ake nufi daga muryanka eh eh mutum ya saki matarsa da wayan suke na sun ce a kirga na a kirga na sarki shine idda a kirga gini a kirga gini mutukar ba ta yi wanka ba to kun fahimci inda malam ya fara amma har yanzu akwai bayanin eh, ka kagan an faɗa amma ba wanda zai tashi min bayani shi ya yi kokari wa zai tashi gaya ma abinda nake nufi bismillah bismillah mala alaikun salam muna so kan dalla dalla sabani ne akan guda to wasu malaman sun tafi akan cewa irga sarki a kirga sarki guda uku wasu malaman suka ce a irga a kirga gilin Allah ya baka rada to kagen sabani anan ya fara mashe shari'a ce ka sake ta a cikin sarki to ci gaba wanda suka ba kuwa irga sarki sai suka ce bayan an sake ta da ta an sake ta a cikin ta? Eh, a kirga cikin sarkin da ka sake ta da yake na na biyu ta yi haifa da yake ba ruwan su da sai ta yi sarki na biyu a lokacin kuma haida eh a bangaren haida to sannan duk ta sake yin wani jini jini na biyu eh to a lokacin kuma kai sarki ya zama da uku kenan to eh. wannan na uku ya je karshe tana shiga gilin alada to mijin ba dama yin ma da ta eh. saba an samu nawa tun da Allah ya ce ta kuro' sun ce korona shine sarki Allah ya maka albarka ya ka Amina Hassan da bawan Allah Allah ya saka maku da alheri to wannan ina so ku gane ne kafin mu shigo karatu ku gyalla cewa falyuraji'ha thumma yutalliquha fi kumul iddatiha ka sake ta wanda za ta kimsa ta yi idda ba dole ka sake ta tana cikin idda ba in ka ce a sake ta cikin idda shi in ka kirga sarkin ma'ana ka sake ta ne a cikin idda baka sake ta don ta fara idda ba wayo ala na ba sa gane karatun ta zan yi an gane ana zaune na karkara wuya eh, an gane bayanin nake son gani to yi bayani me ake nufi eh wanda suka ce a sake ta a cikin eh mana an sake ta cikin sarki in ka kirga cikin sarki tunda sun ce alkur'u mana sarki ne to an sake ta cikin sarkin ba haka a a a yanzu malam kasance shi amma bayan ya gagara kasance amma bayan ya gagara in yi hankurin cigaba gaba da karatu na shi na hankura daga bayan dawo na gan dai har cisin bisa dari wanzu ba su fahimta ba to kai me zaka ce kana kusa da ni eh eh eh da suka ce abin da za a irga shi ne jini jini eh wasu kuma suka ce za a irga sarkinta shi ne dai mala ya fada to bayyana mun gane waɗanda suka ce za a yi amfani da tsarki ne shine ba za a saki mace ba sai ta riga ta gama tsarkinta wato ta yi al'ada ta gama ta yi wanka eh. to lokacin da ta shiga wannan sai a sake ta idan aka sake ta za a irga da wannan ɗaya mm. Mm. idan jini kuma zuwa mata ta tsarkaka biyu kenan idan wani kuma zuwa mata ta tsarkaka uku kenan ta gama iddata mm. sai waɗanda suka ce su kuma za a irga jini ne shine a matsayin koro idan ta zo ta aka sake ta sai wani jinin ya zo shine daya idan ta yi wanka wani jinin ya kuma zuwa shine biyu idan ta yi wanka wani jinin ya kuma zuwa shine uku to daga lokacin kuma ba magana ta da ita to shi ta shiga sarki na hudu eh. kuma she ta yi wanka eh, shine ba maganan da na ba ta gane maganan to karatun da zai sabanin malamin, karatu zai baka bayani Allah ya saka da alheri Allah ya maka albarka to na fata an gane to zance anan kai muna so da ku gane karatun wanda sun ce a fara sarki a sake ta don manzala ce a sake ta tana cikin sarki sun ce kuma a kirga wannan kaga an kirga cikin sarkin an rage ma mijin zamani dan la'alla Kuriya yi na su keki ni ba ruwa da ke sheje ita ta sha jambaki ta wuce she fara haka <laughs> ai karkata an ya sha hankura abinda ka gina dama to wannan nadama ne Allah ce la Allah yuhdisu ba da zalika wannan irin tunanin dan adam ka sai dan kamar wuta ne kara daga baya dawo su zamanin allah ya baka dama shi wanda suke cewa a yi sarkin a kirga cikin sarkin shi ne sun ce sarkin da ka suke ta ciki a kirga wannan karatun kuma ya hana wannan ya ce mai thumma ha fi kubul ha a sake ta kabanin kafin ta fara idda wanda kuma sun ce a saki in a kirga cikin iddan nan ma'ana ka sake ta cikin idda kenan don in alhaji shine iddan ko sarki shine iddan to amma nan ya ce su mai tallika fi menene fi kubul ce ta kimsa kafin ta fara idda ya nuna menene kenan ginin al'ada shine iddan ba sarkin ba shi zai ce ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa fattaliquhunna li iddatihinna domin su kimsa su fara idda ba lokacin idda ba wayo Allah na wayo wai su daga kasuwa ne sun zo ba su gane karatun ba kuma ba su niyya su gane don ku gyala nan don mu zo mu gane kala kuntu fa ya biha ko fa yutadu biha an kirga maka ita kala fa ma don me ba za a kirga mana ita ba araita ka ba labari in a geza wanda ya saki matansa ya kasa sai da hukuncin Allah wastam haka ko wastahmaka ya yi wuta shari'a na ruwansa shi kirga masa kuna gane shi wanda ya tambaya Abdullahi ibn Umar Yunus ibn jubair shine ibn umar ke cewa a ah, don ma za a kirga masa ba fama limaza kalmat fama limaza ba za a kirga masa ba a rayata ka ba labari in agaza in ya kasa rike ya kasa rike hankurinsa ya kasa sayawa abinda Allah ya hura masa Allah ya hukunta masa ina fatan gane ya yi wauta don ba za a kirga masa ba wannan kalma malamai sun fassara shi da yawa amma wannan shine daidai ma'ana in ajaza ya kasa sai da hakkin Allah kan aure shi gaggawa suke ta cikin jinin al'ada menene kuma ostama ce wuta sanima nima za ba za a kirga masa ba ko kuwa ka ce in ajaza ya kasa sai da doka Allah shewuta don ba za kirga masa ba ko ya kasa yin hankuri da matan shewuta don ba za kirga masa ko kasa rike matansa har ta ganginin ta gama ginin shewuta ya sake ta don ba za kirga masa ba duk wannan manan ya shigo na fata an gane karatu na da dadi amma da wuya mai dakiki ba zai gane wannan ba to ku gyala kan wannan karatun cewa eh ara'aita ku fara fa yuraji'uha thumma ha fi kumle iddati ku gyala zuwa nan wurin don za mu koma mu bin karatun ɗaya ɗaya har zuwa wannan wurin jalais waɗannan wuraren dukkan zamu bi mu warware hukuncin da malamai suka yi bayani akai bismillah malam قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروه يسال ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن في قول عدتهن كجلا نان ورارن yo Allah nan wannan sabanin malamin da kuna gane دا شيسا shi sa Imam Abu Dauda manyan malamai hadace suke yi Bumbaz Allah ya ji kansa manyan malamai Bumbaz in zai yi wazi wazi bai wuce miki goma sha biyar ba abin da zai fada shi ba surutu ilimi ne ta tare da shi in zai maku nasiya ku ji tsoro Allah kaza kaza kaza kaza kamar hutuba manzo Allah ya wuce bici goma sha biyar saya to ka jefu masa tambaya nan zaka fito da ilimi a nan na ki fito da ilimi shi ka jefu tambaya amma wazi kowa zai iya yi zaka tattara mangan ka zo innal hamdalillah irin naku ya zazare do amma tambaye ka shi ka kasa tunda baka ruta ba ana dauko nauyi mutum ne lokacin da kawai bakta ta jefo masa abu wanda bai kimsa ba to nan ne za a gane kowaye to za haka yake amma don hutuba mutumi nan ya dauki karatun ya hada ta sai guda biyar da ayoyi ya hauna shi rikice kushe ku kuka to bumbaz Allah ya bashi wannan duk ko inan ya zo zai mana bayani a jami'a shi irin da hutuba manzo Allah iktisar kawo maku manganu masu masu nukat ce shiru ku yi tamboya abin da ke damu a nan zai fito da ilimi to kusa ya haddace abu dauda saboda fiki ne ciki abu dauda da kuna gane ma mai muke cewa da kafin mu zo mu koma sharhan nan kun gane me ake cewa saboda kowane ji shi ina ba da kafa sabanin da za mu yi bayana nan da ba shin za a kirga sakin mace in ka saki ta tana cikin ginin alada she koro a jisi maka ishara amma ba kwa ganewa shin an saki mace tana cikin ginin alada shin ba za a kirga ba she maka ishara kafin mu gama wannan babin amma kuna zaune ba kusan koyi na muka nufa ba shine tashi hankali <laughs> kaga ike cewa cewa حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو زبير أبو زبير كجالة كانسا أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو زبير يسمع إناجي قال كيف ترى يا كتي جني في رجل طلق امرأة حائد يا سكي ما تنسى لهل ما تنسى cikin gina al'ada fasala umar rasulullah sallallahu kaga ajisi da yake yi amma duk kowane ajisi akwai karin fikin da yake tattarawa fakara inna abdullah bin umar tallaka imrata wa hiya ha'id kala abdullah a umar ya ce manzan laici ka ce a da shi sha abulai ke cewa kara abdullah ha alayya shi manzan laici a ga umar a matata wallam hashe shay'an ku jalaye amma ba gan kome ba ba kirga shi a cikin saki ba ma na sake shi a bisa kuskure na sake shi akan bid'a falam yaraha shay'an ba gan wani hukunci a kirga ba kuna gane wannan can kuma fama aita in ajaza wastam haka shi kuma me yake nufi kirga nan kuma yace ha. alaya wa lam yaraha shay'an ba kirga shi saboda saki na rubutun kan ruwa ne Allah ya hana manzon sa ya hana don me ya saki to ku gyara nan wurin don ba abin da zai fito da mu a cikin wannan marakan shi ingancin sanadin dubiyu don su ci karo shan za a gano oyo Allah na Allah sa gane ana saurare wasu ba su da littafin ma tabarrukan suke zauna su ji to eh wanda ma suna da shi daga kasuwa suka dawo in sha'a falyafa in ma kasuwa ya dadi su fahimta ko kasuwa bai ji dadi ba suna so dan shiga gida dai wa kare iza tahurat falitalik aw yumsik in dai ta yi sarki in mai sike ta ko irke ta kare ibnu umar وقرا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن كجي وني كارتون كما في قبل إدتهن ويو الله نا كاغانا ناجي سي افتو كرانن اسكيسو fara فار ku كجلا nan wurin دون كارتينا na zuwa nan babu to ku nemo ku saka sau da amfani ne musulmi ya ruwaito shi abin jaru da ya ruwaito shi na fata ta gane hafi zai inganta shi to mun gama jisan zan shika fikihin maganganun abu dauda a shi saci mai zuwa don na gani ba kwa gane karatun kara kuke mu kuna mu kara ne don yadda insha Allah mai zuwa ba zan fara ba shi wani ya tashi ya tiriyan tiriyan tiriyan ba shi littafi tuku shi fara ilan na abu dauda abin da abu dauda ya fahimta na waɗannan sanadin da ya wuce shi mu komo mu fito da sabanin malamai wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma da kyamara bai dauki komai bayan mutum ba ni ne